الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تقيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم آه muna takwas ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi 1441 wanda shi daidai da bakwai ga watan goma shekara 2019 a wannan masallaci na abu ubaida da ke nan bypass masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami wato Sheikh Usman al-Khamis mai suna hukubatun mina at ma bayna wafatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-Husayn sana 61 wannan kuma ina ganin kamar shine darasi na 14 ko 15 Ali ko baka rike ba to ala ayyi halin da ina ganin tsakanin 14 ko 15 ga wanda suke da bugu irin nawa za mu tashi a shafi na hamsin da shida ne الفصل الثاني خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ashirin da uku wato sai na bakar ya yi shugabanci daga rasuwar annabi hijira na da shekara sha ɗaya zuwa sha uku shekara biyu da 'yan watanni sai da na abubakar ya yi sayyidina Umar daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ashirin da uku. shekara nawa akan mulki eh shekara uku zuwa ashirin da eh shekara na goma ko sha daya goma ko to wannan shine shekarun da sayyidina Umar yi akan mulki eh sha biyu ne sha biyar ne ko a tamhid shimfida malam yace istamarrat khilafatu abi bakr sanatayn shugabancin sayyidina abubakar ya ci gaba shekara biyu wa salatata ashurin da wata uku thumma tuwfiya abubakar sannan sayyidina abubakar ya rasu akwai hadisin da annabi ya mafarki yace na ganni ina janyo ruwa a goga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara in janyo abinda zan iya janyowa yace naga sayyidina abubakar yana janyo ruwa a guba sai ya ce wajen janyowar shi akwai rauni amma Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta ma abubakar ya ce kuma na ga sai da na umar ya janyo ruwan ban taba ganin abu kari wato sadauki jarumi wajen janyowar ruwan ba kamar yadda sai da na umar ya yi to sai malamai suka ce abinda annabi yake nufi wajen janyowan akwai rauni saboda in kuka lura ga baki ɗaya sai na bakar ai shekara biyu da yan watanni shi kuma wannan shekara goma tsakanin shekara biyu da yan watanni da shekara goma ai tazaran yana da yawa ai suka ce wannan kinaya ne na sayyidina abubakar ba zai daɗe a duniya ba kuma ba zai daɗe akan harkar shugabanci ba amma kuma kun ga aikin da ya yi a shekara biyu da yan watanni kafin ya koma zuwa ga Allah wa qad ra'a abubakar sayyidina abubakar ya ga Annan, umar bin khattabi Umar ɗan Khattabi huwa aslu ko aslahu linnasi shine yafi cancantar mutane littawalli hadal amr dan masa wannan al'amarin faktarahu sai ya zaɓe shi min ba'rihi bayan sa da haka akwai yan shi'a suna cewa idan ba a nadawa dan mai sayyidina Abubakar ya nada Umar da sayyidina Abubakar ya ga cewa Umar ya cancanta shugabanci mutane bayan da ya zartar bai zartar ba kai tsaye da ya nemi wasu daga cikin shawarar muhajir da ansar in mutum yana so ya duba kitab littafin da addoktor wanda yanzu profesa ne aliyu sallabi littafi ya rubuta akan tarihin rayuwar sayan na abubakar ya kusan kai shafi dubu akan tarihin rayuwar abubakar kawai ya a akan umar ya a akan usman ya yayi akan sayyidina ali sannan ya yayi akan rayuwar hasan dan ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda wa baya abun nasu musulmi suka yi masa mubaya a ba da zalika bayan wannan wa inna ma sara umaru khalifatan umar ya zama khalifa ne bi mubaya'atin nasi saboda mutane sun masa mubaya'a lahu gare shi bi ikhtiyari abi bakarin bayan na abubakar ya ga ya cancanta ya ɗauko shi sannan ya kira wa'ancan muhajir ɗin da ansa sannan suka yadda ya ce muna ganin sai na umar ya cancanta shugabanci mutane don haka muke faɗa masu yan shi'a cewa wanda ke ganin ma duk cikin saɓai al'amarin shugabanci bayan annabi ba naɗi ba ne shura ne jagorarsa shi ne sai da na ali shi yasa lahadarsa ta ƙarshe da abdulrahman bin maljam al ya soki sai da na ali da wuƙa da zai mutu da aka ce masa alatusi wannan yana cikin talhisu shafi littafin yan shi'a aka ce masa na ali ba za ka yi wasiya ba akan wanda zai zama shugaba bayan ka sai ya ce ma'ausa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa usi ai annabi da zai bar duniya bai wasiya ba ballanta na'i shi yasa maka ce muku duk nassoshin da suka zo wanda suka nuna cewa sai da na abubakar shugaba ne za ka samu nusus ne wanda suke wato ba direct in indirect ne tunda wata mata ta zo ta samu annabi sai ya ce mata ta udi na je ki dawo sai ta ce in na je na dawo ban same ka ba tana nufin an gittowa da annabi mutuwa ya za'a yi sai ce mata ki samu abubakar ga cewa ki samu abubakar in ba shi kaga kai tsaye bai ce shine shugaba ba amma wannan ta hanyar ishara na kafi cewa idan ba annabi wa zai tsaya matsayin annabi abubakar da su kuma matsalar yan shi a cewa suka yi mansibi ne ilahi allah ne ke naɗawa an gane shi yasa yanzu suke gudun tattaunawa da mu akan wannan kadiyar da yanka ce Allah ne ya naɗa ta dole mu tambaye ka ka ba mu dalilin inda Allah ya naɗa an gani tambaye da na so ma wani ɗan shi a kenan mu tattauna da shi ya gudu ya je ya zauna ya yi raddi a wani guri ya aiko wayan da sai dai mu zauna da shi ne in ya raddi shi ya raddi shi yana can ni yana can kaga sai ɓata min lokaci ina karatu ina karantar da mutane safe da daddare sai baka da aikin yi sai dai ka zauna ka ji karatu na ce ta hanyar wannan ne ina da karatu da yawa da nai kuma ba daina wa yanzu inda kan matsalar shi in ma na gama wani littafin zan ɗauko wani littafin kusa to shi yasa sai da aka ce masa ala tusi ba za ka yi wasiya ba sai ce ma ausa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa usi ai annabi da zai mutu bai wasiya ba ballanta na ni yace amma idan Allah yana nufin mutane da alheri sai ya zo ya hada su akan mafi alherin su kamar yadda Allah ya haɗa al'umma akan mafi alherin ta bayan ta shine sayyidina Abubakar wannan shine abin da sayyidina Ali ya faɗa da aka fasara khalifatan fasara khalifata khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana muddatu khilafatihi tsawon shugabancin sayyidina Umar ashara sinin shekara goma wato addu ana kirgata khilafatu umar bin khattab shugabancin sayyidina umar min ajmal sanawati yana daga cikin shekaru mafiya kyau wajen shugabanci fi umar islam wajen rayuwar musulunci ba da hayata rasulullah bayan rayuwar annabi wa ba da hayata abubakar na siddiq bayan rayuwar sayyidina abubakar siddiq tawalla umar khilafata sayyidina umar ya jibinci al'amarin shugabanci fi bidayatil qital al anif a farkon yaki mai tsanani fi sham a sham tunda in ba ku manta ba nukta ta ƙarshe da aka tsaya a kanta bayan riddan mutanen bahrain aiken da na abubakar yi khalid bin Wali <coughs> zuwa iraki yaƙin salasin sai yaƙin sham gazuwatu sham sannan a ƙarƙashin wannan akwai yaƙin yarmu to ƙarshen yaƙin yarmu ɗin wanda sham aka yi siriya kenan sai da na umar sai ya zo ya zama shine shugaba a wannan lokacin haisu ta yadda ta jamma al musulmi na musulmi suka yi wani irin taro filiyar mu a yakin yarmu amma majmu'ur romil ha'ila taron dandazon rumawa kiristoci mai ban tsoro jiya na faɗa a wajen karatun Manariya da riyadu Na ce babban laifin na sahabbai suka yi wa shi'a dan mai sai da na umar suka tashi suka yada addinin Allah a doron ƙasa dan mai sai da na umar suka je farisa iran kenan da ta ajamawan da ta larabawan suka tafi iraki suka kakkarya ta suka kai addini ƙasar shi ne laifin da suka yi da suna bautar wuta ƙasa ce da sufafawa ce a duniya manya-manyan dololi sun kata sun ta da yaki amma su habbe suka je suka yi mata rugurugu suka kakkarya ta suka kashe na kashewa suka kama na kamawa to wannan shi ne laifin da suka yi wantasarar muslimu na musulmai suka samu taimako fi hadhihi al-ma'araka a cikin wannan bugawar da aka yi intisaran mu'azzara nasara wanda yake abin karfafawa wa futihat dimash aka bude dimash siriya shine laifin da suka amma me zaka kawo ko abu kwaya ɗaya ba za ka taɓa kawo wanda shi aka kaɗi na nawa duniya ba babu shi sa ɗazu cikin wani raddi da na yi nake faɗa musu na ce a tarihin duniya ƙudus a hannun Yahuda mutum biyu ne kaɗai suka taɓa karɓo ta. daga sayyidina Umar din nan da suke zagi suke ce masa munafiki kafiri haka suke fada sai Salahuddin al-Ayyubi wai mana kalubalanta duk wani dan shi'a a duniya ya fada mana wa ya taba karɓo Qudus a hannun Yahudi cikin dan da shi'a ta haifa mai aqida irin ta isne a shari'a babu shi wallahi kuma har gobe baraka gani ran da Allah zai kawo a karɓi ƙudus a hannunsu dan da shi'a ta haifa ba zai da karɓo kudus a hannunsa ba sai dai dan da sunna ta haifa to shine yake cewa wa hims aka bude hims wa kinasirin wa qin wa qinas wa wa jinadin wa jinadai thumma kana al-fathu al-azim wa innan duk gurare ne sannan sai bude mai girma ya kasance wa huwa shine fathu baitul maqdis kun gani bude baitul mai maqdis wanda bude baitul maqdis shine karɓo kudus da aka yi a hannun kafare an yi shi ne karkashin jagorancin abu ubaida mai wannan sunan wanda annabi ya ce mana a ce masa aminu hadhihi umma a karkashin gwamnatin sayyidina umar to tunda sayyidina umar ya karɓo kudus a hannun yahudu ba a taka samun wanda ya taka karɓo kudus a hannun yahudu ba sai kuma salahuddin ayyubi da wannan iskancin da suke yi su zo su cika muku titi a gari suna dukan ƙasa suna wai za su je wai har da suke da ita wai ranar kwato kudus to ba wanda ya taba kwato kudus a cikinsu babu to shine yake cewa wasarar musulmi na musulmi suka zaman ya juluna suna yawo fi ardin ruma a ƙasashen rumawa kama ya halu lahum kamar yadda yake daɗi gare su sun ma ba da zalika ittajaha amru bin sannan bayan wannan sai amur bin ya fuskanta ila misra zuwa misra wa haha ya bude misra da hasa'ad bin abi waqas ila sharqi yi kuma yi gabas haitu da biladu farisa kunga kasashen farisa fa auta al ya je ya taka kasar farisa da dokuna ya taka diyara gidajen mutanen farisa wa kabbadahum khasa'ira azima ya sabbaba masa hasara mai yawa shi ya yasa nake ce ma mutane da yawa ba su sani ba a harkar shi'anci yana da alaka da ƙungiyanci. ai yana daga cikin abin da nake jefa masa cewa abin da kuke faɗa da Allah yake qala la yanalu ahadul zalimi duk azzalimi ba zai samu alƙawarin Allah ba domin in ka kalli imaman da suka tsara guda goma sha biyu Ali bin Abi Talib Hassan Siyad Imam Hussein shine na uku abin da zai ba ku mamaki kun san cewa Sayyidina Hassan wajen kamanceceniya da annabi Muhammad ɗari bisa ɗari ya fi kama da annabi sama da al'imamun Hussaini amma za ka ɗan shi'a kafin ka ga ya yi abu ya kira maka sunan Hassan su ya kira sunan Hussein su dubu duk wannan da gimin ku ɗauka ko don wani abu ne ba fa don wani abu ba ne sai don al'imamun Saini ya auri sarkin Farisan nan da Umar ya aka rubuta garin Farisa aka kamo ta a matsayin baiwa. shikenan shi yasa zaka ga sai dai su gina husainiya wanda a babun tagali idan za a yi tagali irin sunan Hassan da husaini ba a cewa mai husaini guda biyu sai dai a ce alhassane ne ana nufin alhassan dawa da husaini amma ba za ka taɓa jin sun gina husainiya da sunan hassan ba sai dai da sunan wa husaini komai husaini to kakka ɗauka wai tsabaragen zunzurutun ƙaunan al'imamu husaini ne a'a ba don kai wannan farisa da aka ji aka rugurguza ta yar sarkin garinsu mai mulkin su na wannan lokacin yadda jir aka zo da ita da aka zo da ita madina kowa yana so a bashi ita a matsayin baiwa sayyidina umar ya ce ba zai ba kowa wannan baiwar ba al-imamu husaini jikan annabi zai ba wannan baiwar da aka inta ta al-imamu husaini ya aure ta ita ce ta haifi ali zainal abidina shi yasa za ku ga daga kan ali zainal abidina har zuwa mahadi guda goma sha ɗaya babu ‘ya'yan Hassan ko ɗaya ‘ya'yan Hussaini ne, yana yanzu yana da alaƙa da waccan wa, waccan matar da ta fito daga ƙasar Farisa, kakka ɗauka ko cewa wai wani addini ne a gabansu, shi yasa har yanzu muna neman su ba mu amsa. Mun ce wannan naɗin imamancin da kuka ce Allah ya yi, idan Allah ne ya naɗa a ina aka samu Allah ya naɗa ‘ya'yan ban da ‘ya'yan Hassan. wani haka zai ce masa kamar da zazzaki ya zauna a gaban su ainihin mun taɓa yin karatu mai taken zazzaki a ma'aunin shari'a da ya ɗauko maganin cewa da annabi musa da nuhu da isa da ibrahim ba su kai sai da na daraja ba shi yasa na ce in kana da suna ka ɓata ma kanka lokaci wajen wani rigima da ɗan shi a cewa wai sai na ali da abubakar wa ya fi daraja a'a su ba wannan ma suke kallo ba annabawan allah kab ba su kai sai da na daraja ba ba ta abubakar ake yi ba duk annabawan Allah ba su kai sai na bakar ba su kai sai da na alidaraja ba a wajensu wanda ke ganin ulul azmi minar rusuli da Allah in zai ba annaba hakuri sai ya ce masa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli an ce ba su kai sai da na alidaraja ba to ake magana kuma sai na bakar ga gaba ta shi ake yi ba to da haka wannan shine laifin da sai da na umari sun makarat ma'arakatul qadisiyya sannan sai yakin qadisiyya al'azima mai girma bi qiyadati sa'ad bin abi waqas da jagorancin sa'ad dan abi waqas wa kana min al ma'arik al fasila tana daga cikin yakoki da suka zama fasila wacce ta rarrabe al'amura thumma futihat khurasan sannan aka bude khurasan wa kanat al futuhat kafira haka aka ta bude garuruwa na addinin musulunci daga wannan garin sai wannan garin jiddan fi ahadi umar a zamanin sayyidina umar wallahi wannan shine laifin da sayyidina umar ya yi shi'a dan me ya zo ya zamanto addinin musulunci a hannun shi ya yaɗu shi kenan kawai sai yake cewa summa wa kana umar yuraqibu wulata sayyidina umar yana kula da shugabanni muraqabatan shadida kulawa mai tsanani wa kana yas'alu an-nasa an yana tambayar mutane halin da shugabanni suke ciki misali shi amirul mu'minin ne in aka ɗauko ka aka saka ka gwamna anan. to akwai mutanen da na Umar ya amince musu da yake kiran su wani wani hali yake ciki sannan wa yastati wa wa akhbarahum yana neman labaran wani hali gumnonin suke ciki wa kana Muhammad bin Maslama Muhammad bin Maslama rasul Umar dan sakon Umar wa ahwalil wulati shi yake zuwa yana binciko masa kamar nan garin an gane sai tuwo ɗan sako kawai ba tare da ita gwamnatin jiha ta sani ba ya zo ya zauna kaduna ya ɗauki lokaci ya yawo a cikin ke fahimci mai ke tafiya a cikin garin kaduna na daɗi ko na wahala ya je kai wa shugaban ƙasa rahoto haka sai da na umar yake an fahimta wa min siyasatihi daga cikin siyasarsa da aka kaga kalmar siyasa ba hausa bane larabci ne ko amma saboda rashin mutunci da rashin kunya tare da ita kanta kalmar siyasa kalma ce ta addini haka mutanen mu ke ganin wanda abin na masu addini ne aka karɓa ko masu addini bai kamata su ba ba ko kuwa alfazazi yana faɗa yana cewa a fadan na dafai da wa amala sadatun sai ce fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddatan daga sasa yasu su ne aka samu siyasa kalma ce ba ta Hausa ba jiya na yi magana a wajen wani program da aka gayyace ni wasu ɗalibai da suka yi fasin awar daga NDA a wajen nake cewa idan malaman addini za su dinga sa baki a harkar siyasa su sa da ma'auni guda biyu ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci domin Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda kai magana akan kowa ba sai da wannan ma'aunin a matsayinka na malamin addini rikici ya taso tsakanin wani da wani ko a ƙasa ko a ina ne to kakka fito ka yi magana a kan wani ko mutuncin wani idan baka da tabbas baka sani ba da abin da ya taso aka za ka same ka baka sani baka ce baka sani ba Shi kenan bisa ga ka'ina na wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun sannan sai ma'auni na adalci adalci shi yake sawa kana malamin addini ana kallon kana tare da wani siyasa ana kallon baka tare da wani a siyasa amma wani lokaci a iya samun wanda kake tare da shi shine bai da gaskiya wanda baka tare da shi shi yake dawa da gaskiya to in matsalan gaskiya ta taso ba abin da ya dame ka siyasar wani kana da alaka da shi a matsayin kan ɗan siyasa ba ta taso ba ka fito ka faɗa gaskiya ga abin da ya faru ga abin da ka sani don wannan ɗan siyasar duk yadda kake da tarayya da shi in an je lahira ba abin da zai iya ba in an saka ka kabari sanda za a yi ma tambaya ba zai zuwa amsa tambayar a madadin ka ba su kuma masu mulki son zuciya su ta wuce duk yadda kuke tunani idan kana tare da su abin da suke so duk abin da suka ɗauko na banna, ɗari bisa ɗari so suke sai ka ba abin kariya to shi yasa kullum nake cewa daga ran da Allah ya jarrabe ka ka shiga system na karantarwa to Allah ya jarrabe ka ɗayan biyu matsala za ta taso ko ka faɗa wa mutane gaskiya ku daidaita da Allah ko kuma ka faɗa wa mutane abinda suke so ku saba da Allah sai ka zaɓi wanne kake ganin ya fi maka cinta wanne kake ganin ya fi maka sauƙi sauƙi an gane da kuma dama in dai wani ne yake ɗaukar nauyin ka shi yake ma komai yana tare da kai a harkar siyasa kaga dole dama yanzu ka dinga tunanin ya za ka kai kwana wajen idan matsalar gaskiya ta taso in da wannan ma'aunin guda biyu ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci ba abin da zai hana malamai su sa bakin cikin harkar siyasa abin da ba a so shine son zuciya son zuciya a cikin abu ko ka je kai magana akan abin da baka sani ba baka bincike ba daga baya ka zo ta bayyana ba haka abin yake ba idan kana ɗalibin ilimi ko malamin addini wannan abu ne da zai taɓa kimarka amma tambaye da na dinga mai wasu kwanan nan na ce da kuke cewa malaman addini kar su sa baki kan harkar siyasa kuna nufin malaman addini na musulunci kaɗai ne za su daina sa baki ko har da na kirista tunda yanzu a najeriya kada wani mutum ya yaudari kan shi maganan addini cikin siyasar najeriya ya riga ya shiga ko kuwa wannan suke cewa amsar da duk wani ɗan siyasa da kuka magana da shi amsar da ba ka iya ba nufi na ce ni ban gane abin da kuke nufi ba da kuke cewa malaman addini kasu sa baki a harkar siyasa shin kuna nufin malaman addinin musulunci ne ba za su sa baki ba amma malaman kiristoci su sa baki shi kuke nufi sai ka ga mutum ya yi shiru na ce in kana nufin duk bangaren kake nufi na ce to abinda za ku fara yi ku fara hana malaman kiristoci su daina sa baki in sun daina sai malaman addinin musulunci su daina amma in ba ku sa kiristoci sun daina sa ba a harkar siyasar najeriya ba ku yi wa malaman addinin musulunci adalci ba su kuma ku ce su daina sa ki a ƙasar da dukkan ɓangarorin guda biyu suna da haƙƙi yanzu menene damuwar wasu na faɗa jiya a wajen walima na ce mu a nan ƙasar musamman a arewa dalilai da dama dalili na farko galibinmu baƙin ciki da hasada ya yi mana yawa idan Allah ya taso da kai cikin society ya maka wata baiwa maimakon mutanen yankin su rungume ka a matsayin dan cikin su Allah ya masa wata baiwa da za su amfana ita sai wasu a lokacin su kuma za su daura damarar yaki da kai dan mai Allah ya yi maka wata baiwa shine laifin kuma al'ummar yarba za ka ga wallahi ba haka suke ba duk wanda ya rayu a cikin su idan jami'ar musulunci ka je ka yi karatu ka je ka karanta wani abu kana dawowa cikin su runguma ka dace a matsayin ga ɗaya daga cikinsu Allah ya yi masa baiwa ya za su su karu da baiwar da Allah ya yi mu kuma ba haka muke ba wannan shine dalili na farko dalili na biyu wani ideology da muka saba da shi mugu mara kyau shine a nan ƙasar in dai kana harkar addini abinda aka saba da shi in dai kai malamin addini ne to ka sha wahala a duniya in an je lahira Allah ya biya ka can amma maganin atina fi duniya hasana wa fil akhirati to hasanan a duniya inda kana da alaka da addini banda kai naka ba a saba a gama mai alaka da addini yana da mota mai kyau ba a saba a gami alaka da addini yana da gidawa ba to yanzu babban damuwar wasu abin da ake takama da shi a Najeriya matsalar boko shi ake takama da su to sun fahimci malam Isa Ali ya taka su a gidan bokon da ba za su iya kan mai ba ba shi bare damuwar su sannan kuma in an dawo ɓangaren addini yana da hazzun da ba wanda zai iya ja da shi to su suna ganin cewa a matsayinsa na wanda ya san addinin musulunci wannan mansubin bai dace da shi ba tare da kuma fa a duniyance ya dace da matsayin dan boko suke takama da shi ita ma shi ma yayi wa yayi yanzu malam khalis al-Misri ba limami bane a nan masallacin yana daga cikin mutanen da Allah ya masa baiwa ta yare yadda malam ya iya larabci na rantsi da Allah haka ya turanci in yana turanci sai kai mamaki amma ba kowa bai sani yanzu nan gaba wani yana ganin kai malam khamis inda ya je misir ya yi karatu to kamata ya zauna cikin masallacin nan kullun ya ta'awwalu ma yajibu alal mukallabi tasihu imani kasancewar siyasa rigan addini to bai kamata Allah ya masa wata baiwa ba in ya samu wani abu wanda ya kamata mu dafa mai to mu ne kuma za mu taru a zo ana ana faɗa da shi a daidai lokacin fa ake wannan mutanen suka taso wa malam isa ali din najeriya nan suna kallo ga kirista lamba ta ɗaya shine mataimakin shugaban ƙasa amma kowa ya kawo da kanshi dan Allah suna magana a'a su a wancan janibin ya halatta a samu kirista lamba ta ɗaya a addinin su ya zama mataimakin shugaban ƙasa amma mu addinin mu na musulunci bai halatta a samu malami a wannan matsayin ba tun da yana malami to kamata kawai ya tsaya awwal ma ya yajibu alal mukallafi tasihu imani wannan ne shine gaskiyar magana fahimta ta saboda haka ni kakka dauka ina da alaka da siyasar wani ko dukiyar wani ko daya kuma na yi haka ne na ce ban kana shiga harkar abin da ya shafi siyasar wani saboda in faɗa abin da na ga dama in magana ta taso don kar ma ka ce a ai siyasar wani nake kariya kuma ina ƙara faɗa na san karatun zai fita ni ba ɗan jam'iyyar kuwa bane ne kuma ni ba yaron kowa bane a siyasa kuma ba wanda ya isa ya sa in faɗi wani abu kuma kakkin ki faɗa iya abin na fahimta na daidai ko ba daidai ba sai in fito in magana iya kakke nan bas shi ke nan kawai wannan shine saboda haka ku shafa ma kanku ruwa ku shafa ma kanku lafiya idan Allah ya taso da wani a cikin ku yi masa baiwa ku rinka kokari ana ruguma sa a amfana da baiwar da Allah subhanahu Ta'ala ya yi masa Allah ta'ala ya sa mu dace dan haka wa min siyasatihi daga cikin shugabancin sayyidina Umar annahu kana ya ussu ya kasance yana bincike ya ussu shine ay yatufu biha wato ya harusun nasa wa yakshifu ahala wa e, e, riba yakan tashi yana bincike da daddare wa ya harisu ala amnil madinati yana tsare abin da ya shafi tsaron zaman lafiyar gari shirsan shadidan tsarewa mai tsanani walam yakun sayyidina umar bai kasance ba yasmahu likibar sahaba yana yin sauki ga manyan sahabbai bil khuruj min al madinati dan su fita daga madina idan kana babban sahabi da sai umar ya ga ka motsa kana zaka tashi ka bar madina ka fita to bai maka sauki a matsayinsa na shugaba kawai ka tashi ka fita amma me yasa yake yin haka liyastashirahum fi umurihim saboda su dinga bashi shawara cikin al'amura shi yasa za mu ga cewa shawaran nan Allah maɗaukakin sarki sura su kutun ya saukan mata a ƙur'ani suratu shura ba tana nan ba sannan Allah ya ɗauko sallah ya ɗauko zakka wanda mun san sallah ɗaya ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci biyar zakka tana ɗaya daga ciki amma shawara tana ciki ba ta ciki ba dan koyon ba dan Allah ya nuna muhimmancinta ya ɗauko sallah ya ɗauko zakka ya buɗa su tsakiya sannan ya kawo shawara sai ya tsaya tsakiya Allah madaukakin sarki yake cewa wa aqamu salata wa amruhum shura bainahum sai ce wannan ma razaqnahum yunfiqu ba dan kuma ba dan a nuna maka in kana musulmi yadda ka dauki sallah tana da muhimmanci zakka na da muhimmanci to haka idan al'amura suka taso suna da muhimmanci ake yin shawara wanda yafi kowa hankali cikin mutanen duniya shine annabi Muhammad amma za mu ga cewa haka Allah ya ɗorawa annabi ya ce masa fabi ma rahmatin min Allah linta lahu wala kunta fazzan galidal qalbi lam faddu min hawli Allah sai ce masa fa'fu anhu idan sahabbai sun maka abu ka yafe musu wastaghfir lahum inni Allah ni saka ka nema in yafe musu na uku wa shawiruhum fil amri idan al'amari ya taso ka dinga kiran su kana shawara da su to sai ka kalli halin shugabannin mu ka gani zaka wasu mutane zaka kebance kansu da su duk abin da wani zai zo musu da shi duk muhimmancin shi duk shi to in ba sa cikin wannan kilitin ba sa ina ma kaga hanyar da za ka ga mutum ballanta ka ba shi shawa kuma magana in ba daga wa'annan mutanen da mutum ya keɓance kansa da su ba yake ganin su ne amintattun da duk abin da ka zo da shi da na shawara to ba zai karɓa ba sannan na biyu galibin shugabanninmu Allah ya jarrabe su ni akwai tsohon gwamna da ya tafi daga cikin gwamnonin najeriya nan wanda muka yi magana da shi ya ce wallahi malam sai kuna mana addu'a ya ce saboda idan kana kan kujeran nan ya ce galibin wanda zai zo ya faɗa maka gaskiya za ka gaba ƙaunar shi kake yi ma ka fi son mutumin da zai zo ya ziga kai maka bambaɗanci da shi kuma ka ga wannan sai an kai ka an baro tukunna ko da za ka an kara sannan ka gane cewa an riga an kai ka an baro ba yadda za ka wannan shi ne da haka yana da kyau shugabanni su dinga karɓar shawara daga mutane kuma shawarar nan duk ƙanƙantar mutum ya taho da ita a kan wani abu sauraron sa kake dan falala ba a hannunka take ba a hannun Allah take ku duba ku gani fa matsalan hadisatul ifki da ta faru wanda aka yi wa matar annabi kazafi madina komai ya tsaya wajen wata ɗaya ba mu hayu haka annabi zai kira usama ta ɗan zai ya ce masa ya ka gani kai ba kusa su ɗan zaidu ba mace barira tana baiwa haka annabi ya kira ta yana neman shawararta ya kika gani me kika sani sannan ta faɗa abin da ta sani kuma shine fa khairu lahi. ga wahayi Allah yana masa gashi in dai wajen hankali da sanin ya kamata ne cikin mutanen duniya kaf babu wanda kai annabi Muhammad amma haka matsala za ta taso annabi ya zo ya kira yana neman shawara ya bai je mun karanta a karatun manal ya salihin a babun da magana akan abin da ya shafi mun karanta yakin azab da faru da aka taso taron annabi ya ga suna da yawan da ba za a iya tunkara su ba kira yana neman shawara ga za'i salman farisi ya kawo shawara ya ci ga yadda za a shi yasa in annabi ya ce su yi abu wani lokaci sai sabbai sun tambaye shi rasulullahi wahayi idan wahayi ne daga wajen Allah to wannan kuma shikenan an gama sai su ya rasulullahi in ba wahayi bane to mu muna ba da shawara ya kamata a yi mawaƙiya ta uhudu da ta faru da annabi ya fita zai tafi aikin hajji aka tare shi aka zo aka yi wannan abubuwan da suka faru kafin a yi sulhu wanda annabi da zai aika cikin garin maka sai da na umar amma da annabi ya ce mai ya tafi ya lahi in tafi makka wahayi ne daga wajen allah cewa in tafi ya ce a aiki to in ba wahayi mani ina ba da shawara a aika sai da na usman annabi ya karɓi shawarar umar aka tura sai da na usman da aka zo matsala ta sulhu mai dabiya abubuwa suka yi zafi an zo an rubuta hada ma salaha bihi muhammadu rasulullahi suka ce ba su yadda ba sai dai a gogi a rubuta muhammadu dan abdullahi aka rubuta bismillahi rahman rahim suka ce su ba su san wani arrahman rahim ba su bismika allahumma suka sani sai dai a gogi aka zo a wajen sulhu aka sa hannu cewa duk mutumin da ya gudo daga makka yana musulmi annabi zai ba da shi annabi ya sa hannu ya ce ya yadda sannan duk wanda ya shigo makka ya taho daga madina za su rike shi ba zai koma ba annabi ya sa hannu ya ci ya yarda ana gama sanar sai ga aba da ababa sai sun gudo daga makka suna daure cikin sarka sun zo sun faɗi gaban annabi suna kuka annabi ya taimake su ga halin da suke ciki ya za a yi sai su haile ya ce to dama yanzu muka gama sulhu da wannan yarjejeniya za ka bani wa'annan nan koma da su annabi ya ce a tafi da su sahabbai hankalinsu ya tashi gashi suna kallo ƴan uwansu ne musulmi sun gudu suna shan bala'i gashi kuma annabi ya ce a mayar da su ya rasulullahi ya za haka annabi ya ce wallahi na alƙawari kun ba zan saba ba kuma Allah zai taimake ni sallallahu alaihi wa sallam. aka tafi da su wannan abin da ya tada hankalin sahabbai da annabi ya fito ya ce su tashi su je su yi hadisin cewa ba wanda ya motsa cikin sahabbai sau da su ya ɓaci ya shiga cikin gida ya je ya samu matar shi ummu salama ya ce sahabbai na sun halaka mace ce ce masa ce wannan matsalar da ta faru yana da wahalar fahimta a yanzu kai musu uzuri ni abin da nake gani a matsayin ka na shugaba kai ka fito ka nemi mai askin ya fare maka a aikace in suka gani za su bai dai ce mata kin dai sai ke mace ce kina da kwakwalwa ki ba ko kamar yadda yanzu ake cewa ko oh, kin ma isa ke ki kawo shawara in karba ya karbi shawarar ta kuma yanzu ya zauna ya kira mai aski suna gani kuma yadda ta faɗa kowa ya taso ya nemo mai aski ya dinga masa saboda neman shawara to ba yadda za a yi mutum ya koyi gudanar da shugabancin mutane a masallaci yake ko a kasuwa ne ko shugaba ne irin wannan na mulki yana ƙoƙarin bibiyar tsarin yadda annabi ya gudanar da shugabanci bai zauna lafiya ba ba zai taɓa yiwa ba saboda shugaba ne sai da Allah ya ga ya cancanta shugabanci mutane sannan ya turo shi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu Allah ya kiyaye in ba ka zama ɗan bambadanci ba an gani shi yasa ba ma shiryawa da wasu mutane mu dai ni ba faɗa maka bakan magana ba amma kan in gaskiya ta zo in na tashi gaban ka za yi mamaki da kake ganin kana da girma Allah yasa nake cewa mutane su taya mu addu'a an gane kada Allah ya sa lalacewa ta same mu daga baya dan kun san wani lokaci musan yakan samu tagayiri ina faɗa wa wasu har yau har yanzu da nake magana akan wannan kujera tunda na fara karantawa ban taba jin cewa akwai wani mahaluki a doron duniya ba da yake da kwarjinin da in na tashi gaban shi ba zan yi faɗa mai gaskiya ba wallahi ban taba ji wanda ka sun sani in wasu abubuwa suka taso a wasu guraren yadda kake ganin mutum yana da girma ba za a iya faɗa mai magana ba in na tashi ne zan iya faɗar abin da nake fahimtar cewa gaskiya ne ko ya ɗauka ko kai ya ɗauka wannan ba matsala ta ba ne ni dai na sauka nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu to don haka wannan ya zo cikin tarihul islami a mujalladi na uku shafi na ashirin da ɗaya wa ma ba'adaha wa azhar al'adna sai da umar ya bayyanar da adalci hatta ƙala fihi rasulu kisra har sai da ɗan saƙo ya zo daga ƙasar kisra lamma abu lokacin da ya ga sai da umar na'iman yana bacci ta ta shajaratin ƙarƙashin bishiya wa huwa amirul mu'minin kuma lokacin fa shine shugaban musulmi na duk duniya da ya kalli ya zo yana nema ina shugaban musulmi ka aka ci gashi can karkashin bishiya yana bacci yace yanzu wannan shine shugaban musulmi na duk duniya amma gashi a karkashin bishiya yana iya kwanta yi bacci aka ce eh sai yace ya kalli sai na Umar sai yace hakamta kawa mutane hukunci fa adalta sai kai musu adalci fa aminta shi yasa ka samu amincin da fahimta kana iya zuwa karkashin bishiya ka kwanta yi bacci mu kuma yanzu sai ka ga da operation yaƙi da operation bala'i da operation tashin hankali da wacece da wacece amma sai a sai a hankali an huzaifa ta bin al-yaman qala yake cewa bainan baina nahnu julusun inda umar muna zaune wajen wata rana wajen sayyidina umar qala umar sai umar yace ayyukum yahfazu qawlan nabiy fil fitnati waye a cikin ku ya kiyaye maganar da annabi ya faɗa akan fitina qala huzaifa sai huzaifa yace fitnatur rajul fitnar mutum inna shi huzaifa shine ake ce masa ma abucin sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda annabi ya ware ya faɗa masa wasu abubuwa wanda bai faɗa wa kowa ba sai da na huzaifa an gani shi yasa bayan annabi ya rasu sai na umar ya samu mazaida ya ce ina haɗa ka da Allah don Allah ina daga cikin munafiqun ko zai faye shi tare da cewa ba fa shakka yake yi ba akan maganar da annabi ya faɗa kamar yadda zamu karanta da suka hau dutse ya girgiza annabi ya daki dutsen da kafa yace masa tsaya ya kai dutse akan ka akwai annabi da siddiqi da shahidi guda biyu kuma bai shakka maganar da annabi ya faɗa amma dan ya ƙara samun tabbas kamar yadda annabi ibrahim da ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna min yadda kake kashewa kara Allah ta audan to ne baka imani bane kaga ta qala bala amma walakin liyatma inna yana da wannan imanin ne yadda amma dan ya ƙara samun ne natsuwa dan yan shi'a suna kawo shi ba akan wannan cewa in annabi ya faɗa kaza kaza to dan me kuma sai na Umar ya faɗa so uku ya yi shuru na hudu sai sai na huzaifa ya ce masa baka ce. kafin ya mutu ya kira ɗanshi abdullahi ya ce idan na mutu ka tsaya da kyau ka duba ka gani ina daga cikin waɗanda huzaifa zai masalla ya ce in ka ga huzaifa bai masalla ba akwai matsala saboda yadda sahabbai suke gudun munafanci a tafsirinmu na bana wanda suke bibiyar sunna tv ina ganin kaman jiya na shekaran jiya na faɗi cewa zan faɗi sifofin munafikai guda arba'in to yana ganin na fara faɗa wasu daga ciki ba mamaki tafsirin yau za su ƙarasa ba a na faɗi sifa ta munafikai ɗaya har wajen guda arba'in sai ka je ka saurari tafsirin a cikin arba'in ɗin sai ka auna kanka sai ka ga nawa kake da shi cikin guda arba'in ɗin sai ka ga nawa kake da shi cikin sifan munafikai da sayyidina Umar ya rasu sayyidina Huzaifa ya zama yana daga cikin waɗanda suka yi masa sallah haka abdullahi dan umar ya ci gaba da bibiya don ya tabbatar da wasiyar mahaifin shi to shi ne sai yake cewa qala huzaifa sai huzaifa yake fitnatur rajul jarrabawar da mutum yake samu fi ahalihi wajen duki iyalansa wa malihi da dukiyarsa wa waladihi da 'ya'yansa wa jarihi da makotinsa tukaffiruha as-salatu sallah na kankare ta was sadaqa da sadaqa wal bil ma'arufi da yin umarni da abu mai kyau Wannan nahi munkar da hani akan abin da yake munkari ne qala umar fi umar yace laisa an a as'aluka ba akan wannan nake tambayar ka ba walakin sai dai allati tamuju fitinar da za ta dinga bugawa ka maujin bahar kamar yadda igiyar ruwa ke bugawa qala huzaifa sai huzaifa yace min alayka minha ba'sun ya amiral mu'minin ai kai baka da alaka da wannan fitinar inna bainana inna bainaka wa bainaha babun mughlaqan tsakaninka da ita akwai kofa wacce aka kulle qala umar sai umar yace to wannan fitinar da kake cewa tsakanina da ita akwai kofar da aka kulle ayuqsaru babu an yuftah ita wannan kofar karya ta za a yi ko budewa za ta yi qala huzaifa sai huzaifa yace ita wannan kofar da ke tsakaninka da ita na fitina bal yuqsaru karya ta za a yi kofar ƙala umar sai umar ya ce idan la yi gulab ba abada in ku karya ta za a yi to ba ta kulluwa har abada ƙultu sai na ce ai huzaifa ajal ɗi, eh, haka ne gaskiya in dai karya ƙofar za a yi ba buɗe ta za a yi ba kaga yanzu in buɗewa aka yi ai a mayar a rufe yana da sauƙi amma an karya ƙofar aka yi to dawo da ita kuma kamar dam ne wanda ya san inda ake yin ruwa a tare da an ga ruwa ya yawa za ka ga to buɗe shi ake idan ku dam ruwa ya cika ruwan da aka ƙi buɗe ƙofar ya balle ta da kanci so za ka ga sai dai a aiwata amma wannan ƙofar da ya ta jaru to shine sai yake cewa ƙwalo sai suka ce li huzaifa da huzaifa wanda suke zaune A kanan umar ya alamul baba shin umar ya san wannan ƙofar da kake magana ƙwalo sai ce na'am eh umar ya san ƙofar. kama ya alamu anna duna gadin Lailan, kama yadda yake sani bayan gobe akwai wata gobe wadalika adna wa zalika yace wannan ya faru saboda anni haddathtuhu hadithan na bashi labarin wani hadisi laysa bil aghali wanda babu kuskure a ciki fahimna sai mana kwarjini an nas'alahu man al babu mu tambaye Huzaifa to wai waye wannan kofar da kake magana ne fa amarna masruqan sai maka umarci masruq fa sa'alahu sai tambaye shi fa qala sai ce man al babu wai wannan kofar da kake magana shin karya ta za a ko bude ta za a yi sai huzaifa ya ce wannan ƙofar da kuke ganin da ba buɗe ta za a yi ba karya ta za a yi ƙalif sai ce umar ne wannan hadisi muttafaqun alayhi sahih al-bukhari kitabul fitan babul fitan allati tamudu ka mawjil bahri hadisi na dubu bakwai da casa'in da shida da kuma sahih muslim kitabul iman babu raf'il amana wal iman min ba'd al-qulubi a hawwal sanad wato a shafi na 144 wato hadisi na 144 shafi na 200 da 20 da 31 fa hadal bab wannan kofan huwa umaru nafsuhu shine sayyidina umar wa kasru al babi kariya kofar kuma huwa qatluhu shine kashin sayyidina umar lamma qatalahu abu al majusi qabbahu allah tabaaraka wa ta'ala lokacin da abu al majusi Allah ya tsine masa albarka ya zo ya samu sai na umar ya burma masa wuƙa wanda ga matsalar can a gaba al-mabhas al-awwal amir al umar bin al-khattab fi su'ufi su'urin a cikin rubutu nasbuhu nasabarsa huwa umar bin al-khattab bin nufay bin abd al-uzza bin riyah bin abdullah bin qurb bin razahi bin adi bin ka bin lu'ay bin ghalib bin fihrin mu duba za mu ga cewa gashi nan fihr ya kawo ma'arifatus sahaba li abi nu'aym a mujalladin shafi na 190 wa fihru huwa quraish fihr din nan shine quraish to da sayyidina umar da annabi akwai inda suka haɗu ta kakanni quraish ne kamar yadda da sayyidina umar da sayyidina da annabi da sayyidina abubakar akwai inda suka haɗu da annabi ƴan uwa ne da sayyidina usman da annabi akwai inda suka haɗu ƴan uwa ne quraish ne sai yake cewa wato azwajuhu matansa zainab binti mazkun daya mulaikata bintu jarwal biyu ummu hakim bintul harith uku atikatu bintu zaid hudu ummu kursum bintu ali bin abi talib ummu kursum ya sayyidina ali wanda naga tattaunawa da ake yi da malaman shi'a yanzu cewa idan kun ce sayyidina umar ba mutumin kirki bane ta yaya aka yi yar ummu kursu yar sayyidina wato ƴar da na na Fatima ta haifa jikan Annabi Muhammad ta haifa da mata sayyidina Umar fa sunansa Zaidu Zaid bin Al-Khattab Zaid bin Umar bin Al-Khattab dai ne daga cikin ƴaƴan da yake da alaka da gidan Annabi Muhammad in ka matsa ma dan shi an yi ga matsalar za ta ba wahala sai ce ƙarya ne ba a yi ba amma kuma yana nan ya tabbata an yi ba yadda za a yi ne maka ce ɗayan biyu ko ku yadda cewa Umar mutumin kirki ne shi yasa sai na Ali ya ɗauki auren ish ya bashi in ku kun ce ba mutumin kirki bane kamar yadda kuke ce masa kafiri munafiki zindiki ina hukuncin wanda ya ɗauki ish ya bayar da ita ga mutumin da ya san ba na kirki bane ya bi umarnin Allah da Annabi wajen cewa idan mutum ya zo neman kyakka ka duba kirkin sana da nagartarsa ko ya saba ma Allah da da suka ga ba za su iya ba da amsa ba shine suke cewa ƙarya ne kwata-kwata ko auren ma ba a yi amma ya riga ya tabbata cikin su babu yadda za su yi da shi shi yasa kuwa ga yanzu suna gudun tattaunawa da mu kan irin waɗannan matsalolin sannan akwai su bintu asim sannan akwai kariba su bintu abi umayya yanzu an faɗi mata bakwai ko to kakka ɗauka cewa ko lokaci ɗaya ya aure su dan ba mamaki in ba a yi bayani wani sai tashi ya tafi da shi ba an ce gashi ma a'a idan ba wata sai a auruwa wata kamar yadda sayyidina albayin na na Fatima ta rasu ya auri wasu matan da dama lokacin da take da rai ne bai waya auri wata don matsalar da aka samu annabi ya faɗi cewa Fatima tsoka ce daga gare ni abin da ke cutar da ita zai cutar da ni suna ɗauko wannan hadisi suna lafta kan sayyidina Abubakar amma kuma asali fa akan wanda annabi ya magana fa akan sayyidina Ali ya ji yana neman auren fatima ɗar gidan abu jahal wani zai kawo wa na fatima labari a cikin ruwayoyinsu cewa ga alisan yana neman fatima ɗar gidan abu jahal ta ɗakko al'imamu hassan ta ɗakko al'imamu husaini ta taho da su gina ta zo ta ce an qaumaka yaz'umuna annaka la na cika mutanenka suna faɗa cewa duk abin da za a yi ba ka yin fushi saboda ina ta ce ga alinan ya rasa ƙyar da zai nema sai fatima ƴar gidan abu jahal shine annabi ya ce a haɗa masa mambari aka haɗa mambari ya hau ya ba Allah ya yi masa kirari ya gode masa sai ya ce bayan haka mun ba abul as ibnu rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba usmanu dan affan aure ya mutunta mu mun mutunta shi to shine annabi ya ce babu yadda za a haɗa aure tsakanin ƴar annabin Allah da yar gidan makiyin Allah annabi da ya faɗi wannan maganan to ne a wannan munasabar sai yake cewa ya kamata ku sani fatiman nan tsoka ce daga gare ni abinda zai cutar da ita yana cutar da da ni dan suna ɗauko matsalan gado sai su haɗa sai akin da sai na bakar ya hana ta gado ya cutar da ina tunda ko ya cutar da ita to ya cutar da annabi kuma ya cutar da ya cutar da Allah sai muka ce to in haka ne ku fara tabbaka hadisin akan sayyidina Ali dan saboda shi annabi ya magana ko kuwa amma ba za su yi ba ba za su yi ba to da ka matsalar mirasin nan gadon nan za mu je can gaba insha Allah ɗaya daga cikin shigohi ne da za mu tattauna su yana da kyau duk wanda zai dinga tattaunawa da 'yan shi'a kafin ka tattauna da su dukkan shigohin su ka sani duk matsalar da kuka ɗauka da mutum kafin ya kawo hujja ka faɗa masa na san dalilanka in ya janyo dalili ɗaya ne ka ce bari tsara maka cikin dalilin kuma akwai kaza da kaza da kaza da kaza to kafin ya je kan dalilin in ka faɗa mai ka san dalilin shikenan ka karya gwiwarsa wannan yana daga cikin usulubi naka idan wannan ta su ne sai ya auri wannan daga ba ko an rabu da wannan sai ya auri wannan har shi ne adadin matan ya kai bakwai amma ba wai sai na Umar ya auri mata bakwai lokaci ɗaya ba yana zaune da su ba haka abin yake ba A wula auladuhu ƴaƴansa a zukur maza akwai Zaidul Akbar akwai Zaidul Asgar akwai Asif akwai Abdullahi akwai Abdurrahman al-Akbar akwai Abdurrahman al-Awsat akwai abdurrahman al-asgar akwai ubaidullahi akwai iya wayannan maza idan muka lissafa ɗaya biyu uku hudu biyar shida ko bakwai takwas tara ƴaƴansa maza nawa sai al'ina su hafsa ɗaya ruqayya biyu zainab uku sai fatima hudu yana da ƴaƴa kusan goma sha uku kaga magabata tintini da suna tara ƴaƴa an gani? ɗaya goma sha uku yake da shi wanda hafsa ita ce matar annabi muhammad bayan mijinta ya rasu a yakin uhudu da aka yi ta gama zawarci ya zo ya samu Sayyidina abubakar ya samu Sayyidina usman ya ce ka san ta hafsa mijinta an kashe shi a wajen yaki idan kana so ka zo ka nema zan ba sai shuru sai ce masa gaskiya shi dai kan bai shirya aure in kwanakin nan ba sai zo ya samu sayyidina Umar sayyidina Usman a Abubakar ya ce masa yata Hafsa ta gama idda idan kana so ka zo ka nema zan baka sai ya shiru bai ce masa kuma ba yana daga cikin hanyoyi guda hudu da malamai suka ce ana iya tabbatar da aure a musulunci ya halatta namiji ya gama ce ce yana santa wanda shi aka fi sani a al'ada ko ya kuma halatta mace ta ga namiji ita ma ta ce tana san shi ya halatta na je wani waje na yi karatu da na faɗi wannan na ya halatta wata ta riƙe baki ta ce a kara maka Allahu a'a wannan wata ta tashi a gabanta ta ce malam rabu da su ƙarya suke munafukai ne a yanzu su suke cewa suna son mazan ko kuwa to wannan ita ce hanya ta nawa ta biyu ya halatta uba ko wanda ke matsayin uba ya ji ya nemo wa ɗansa miji ya ce wani eh, ga ‘yata ka zo idan kana so zan baka abin da ake so su iyaye a irin wannan mansubin ya zamanto duk wanda za ka je ka ce ya zo ga ‘yarka ya nema ka bashi ya zamanto manufarka Allah ne ba wani abu da yake da shi na matsayi ko duniya ba an fahimta domin in dalilin da ya sa je ka ce wani ya zo ya nemi ‘yarka dan duniya ne to ko an zo an gina abin wallahi ba zai lafiya ba don ƙa'ida na maka kana lillahi yattasil wa ma ne zai lillahi yanqadi ana cewa kulle shi illa lillahi duk abinda ba don Allah aka gina shi ba to fa akhiruhu inna lillahi karshen sa daga karshe inna lillahi wa inna ilaihi ba. farko awwaluhu khusumatu farko za a fara khusuma wasduhu nadamatu tsakiya ai da na sanin me yasa aka wa akhiruhu firaqun kuma ƙarshe ko ana so a rabu ko ba a so sai an rabu wannan shine to da yawan iyaye wasu yanzu in ka ga wani ya tashi ya ya ce wani ka zo ga ɗata ka neme ta za ka ga cewa ba wai addininsa da salahar ya gani ba wani abu ya hango na duniya shi yasa zai je ce a zo a nemi shi shi yasa nake cewa a shekarun baya ni na san lokacin da ake ɗaukan 'yan mata a bayar da su sadaka za ka ga amma a lokacin mai wannan gidan da mai wannan gidan mai wannan gidan idan yana da yarinya in ya kalli dan mai wannan gidan wajen tarbiyyarsa da mutuncinsa da sanin ya kamata shi shi zai zo ya same shi ce wani e eh, ka ya zo ya da yata zan ba shi kuma shi zai ɗauki sadakin ya biya to sai ya zamanto wanda zai karɓa Allah yake nufi wanda zai bayar Allah yake nufi a lokacin da ake ba da ‘yan matan ta wannan hanyar in an yi auren ba a samun matsala ba na samun matsala to duk abin da mutane suke yi ya zamanto sasunsa Allah suke nufi da abu wallahi malam ko sun yi kuskure Allah bai tabar da su amma ya zamanto sasun abu ba Allah aka gina ma akwai matsala da haka yazo ya samu sai na Abubakar sai ya shiru bai ce masa yana so ba bai ce masa bai so ba to sai bayan kwana biyu sai annabi ya fito ya ce yana santa da annabi ya fito ya ce yana santa sai da na Umar ya nuna masa to wannan ita ce hanya ta uku ko uba ya je ya ce ga Ishwa na eh, zo ga ɗata amma 'yan matan yanzu da ba su da mutunci wasu daga cikinsu da yawa ba su da tarbiyya abin da ba a so kawai kai ba kai a matsayinka na uba ko wanda ke matsayin uba kar ya zamanto ba Allah ka duba ba wajen ka ce a zo a nemi yarka in dai ka duba addinin mutum ne da ɗabi'arsa saboda in yarka ce aure ta shiga rigima daga katse kai ne ka shiga rigima ba haka abin yake ma haka abin yake to sai ka duba mutumin kirkin da kake ganin yana da alaka da addini yana tabi'a mai kyau ka ce wa na zo in ƙyar kirki ce ba za ta ce babanta ya je yana ta tallata ba sai ka ce ta rasa masoyi yan matan nan da ba tarbiyya take da shi ba wasu daga cikin su ba su da mutunci akwai wacce in ta ji ƙere-ƙere za ta zo ta yi uban dan mai babanta zai mata haka ya zai zo yana tallata sai ka ce ta rasa masoyi to wannan ita ce hanya ta uku hanya ta hudu da ta biyar ya halatta wani ya ga wata ta dace ya ƙoƙarin haɗa su ko wata ta ga wani ya dace ta yi ƙoƙarin haɗa su wayannan duka ya halatta da haka da ya zo ya same shi ya ce masa ga ishi in yana so sai shuru bai ce masa komai ba sai bayan kwana biyu da annabi ya zo ya ce yana son ta ya aure ta Sai da na Umar da suka haɗu da na Abubakar ya masa magana ya nuna masa rashin jin daɗin da ya ce ga ishi ya shuru bai ce masa eh ba ko a'a sai ya ce to abin da ya saka gana maka shuru mun yi magana da annabi ne ni da shi ya faɗa min ya ce yana son ka zai aure ta ya ce shirin da kaga na yi na yi shiru ne in annabi ya sauka daga matakin da yake ni kuma in zo in aure ta ya ce amma ban so ne ni mun yi magana da annabi kai kuma mu faɗa maka ga yadda muka yi da shi ni ina ganin in na yaka kamar na tona sirrin manzon Allah shi yasa al-Imam da ragowar malamai suke kawo wannan adiyar a babun kiyaye sirri kagan kai da yanzu ai ka gana neman ka ce alhamdulillah ai wallahi dama mun yi magana da ya rasulullah shikenan ba neme ka bayani ba ko sai kai ta lattala bayani an fahimta to dan Allah da ta aure sai na abubakar da ta aure annabi ai ba za mu halawa an gani shi yasa idan mun je can tattauna matsalar gado yana daga cikin abin da za mu faɗa na na fatima da ta zo neman gado wajen sai na abakar da ya ce mata annabi ya ce annaba ba a gadon su ta ce kai ka gaji mahaifinka ni ba zan gaji mahaifina ba sai na ce wannan kiyasin ne ma alfari inda na na fatima ta duba da ke ai matsayin babanta da matsayin baban abubakar ai ba ɗaya ba ne ko kuwa idan za a alfahari da uba idan na na fatima ta miƙe abubakar zai miƙe saboda duk duniya babu baban da ya kai baban fatima amma in aka dawo in za a alfahari da miji idan na na hafsa ta miƙi akwai matar da za ta ƙara miƙi a duniya duk duniya su kuma babu mijin da ya kai nasu wannan shi ne to shi yasa da aka samu matsala irin na mata da miji mala'ika jibrilu da annabi ya sake ta a daren da ya sake ta mala'ika jibrilu ya zo ya tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya aiko ni Allah ne ya aiko ni mala'ika jibrilu ya zo da kanshi Allah ne ya aiko ni ya ce na farko a faɗa maka sakin da aka yi wa Nana hafsa bai yadda da sakin ba na biyu ya amurka an tarudda Allah yana baka umarni ya ce ka dawo da ita ya ce saboda fa'in na hasawama na hafsa tana azumin nafila da rana awwama tana tashi ce kiyamul layl da dare kuma matakka ce a gidan aljanna dan ka sai an dawo da ita shi yasa zaka ga a suratul azab da ya gama maganar tsarin yadda annabi zai da matan shi yace turdi man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن وضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما سيش لا يهل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن Allah ya ce wa annabi bai yi wa bayan waɗannan matan ya canja wasu mata a duniya duk yadda ko ya ga wata mace ta ba tana da kyau a duniya illa ma malakat yaminu wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba wannan shine to ana nuna cewa lokaci yayi da haka insha Allah mutane sai su hakuri sati mai zuwa sai mu shiga abin da ya shafi musulunta sayyidina Umar Allah subhanahu Ta'ala ya ƙara ma wa'annan sahabbai yadda wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa